za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar le sahel wacce ta ruwaito cewa treloli akalla 300 shaƙe da lodin kayan abinci da suka makale a iyakar burkina faso sun iso niger bayan da suka samu rakiya daga haɗin gwiwar sojojin ƙasashen biyu a bisa umarnin majalisar sojoji ta cnsp jaridar ta ce takanas askarawan nijar suka tafi garin doron burkina faso don raka waɗannan motocin dakon kaya har zuwa garin tera ratsawa ta fatal koli sakamakon matsalolin tsaron da ake fama da su a wannan hanya jaridar air info na cewa wasu mutane da suka hada da fararen hula da masu sanye da kayan sarki sun gudanar da bincike a gidajen wasu daga cikin mukarraban shugaba muhammad bazum waɗanda suka hada da Uhmudu Muhammadu, Kalla Mutari, Isa Galmai, Kalla Hankurau da Hasumi Masa'udu da Fumakwai Gado da dai sauransu. Jaridar ta ce masu binciken waɗanda wasu daga cikinsu ke ɗauke da bindigogi sun yi awon gaba da muhimman takardu da wayoyin hannu da kwamfutoci har ma da sarƙoƙin mata da kuɗaɗen da yawansu ya kai miliyan 60 na sefa. Jaridar La Nation ta ce amfani da karfin soja wajen warware rikicin siyasar nijar mataki ne mai cike da hadari da alama kungiyar sai da yawo bata auna illolin da ka iya biyo bayan kudurin da ta sa gaba ba jaridar ta ce a tashin farko zuciya ta ɗauki shugaban rikon kungiyar shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya yanke shawarar amfani da karfin soja to amma alamu na nunin masu bashi shawara sun ankarar da shi matsalolin wannan yunkuri sabili kenan ya fara karkata wajen maganar sulhu jaridar lanketar ta ce a jawabin da ya yi wa al'umma shugaban majalisar soja ta cnsp janar chani ya kalubalanci kungiyar sai da yawo har kuma ya ayyana bude babin gwamnatin rikon ƙwarya a yayin da dubun dubatar 'yan ƙasa suka gudanar da gangamin goyon baya ga majalisar ta cnsp a yunkurinta na ƙin jinin amfani da ƙarfin soja a wannan rikici jerar ta ce a ɗaya ɓangare masu zanga-zanga na ci gaba da zaman dirshan a harabar sansanin sojan faransa da ke birnin yamai don jaddada buƙatar ficewarsu daga wannan ƙasa